mm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 وسلم تسليما كثيرا وبعد My dear sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maudu'in wannan lecture tamu shine bayani akan tsaka mai wuya da ɗalibai musulmai suka samu kansu a ciki. ɗalibai musulmi sun samu kansu cikin wani hali wani yanayi na ajizancin malamai gazawar malamai ko kuma malamai ajizai da kuma wato mabiya waɗanda suke jahilai this topic this topic was derived from the title of a book which used to be very popular. It used to be very popular among Muslim students in the 1980s. In the 1980s, when we were in the university, there was a book whose title is Islam between incapable scholars and ignorant followers. Wannan lecture an tsago maudu'in wannan lecture ne daga unwanin wani littafi wanda yake sanannen littafi kuma wato mai farin jini tsakanin ɗalibai musulmi a shekarun 1980s wato 1980 wadannan shekarun lokacin da muke jami'a akwai littafi da wani malami wanda allah ya yi masa arziki da mutuwar shahada domin azzaluman shugabanni ne suka kashe shi shine shahid abdulkadir auda ɗaya daga cikin jagororin ikhwanul muslimun da ke misra shi rubuta wannan littafi mai taken musulunci tsakanin malamai a jizai wato malamai wato waɗanda suka gaza da kuma mabiya waɗanda suke jahilai wancan littafi da wannan malami ya rubuta ya rubuta shi a lokacin don wato ainihin misali ya magance matsalar da musulunci ke fuskanta a wancan lokacin ya magance yanayin da musulmi suka samu kansu a ciki a wancan lokacin don haka zan ɗan gutsuro mana kaɗan daga cikin wannan bayanin nasa na wannan malamin sai kuma mu gina lakcar mu a kai shi wancan malami ya yi ƙoƙarin fito da wani abu guda ɗaya wannan abin da ya yi ƙoƙarin fitowa da shi shi ne irin abin da kuka rinka faɗaɗin nan a taken mss national anthem na mss ko daga ciki kuna cewa menene kuke faɗa ko za ku akwai inda kuke cewa ah, we will no more accept the theories ko human theories are barbaristic ko ba haka ba ne human theories are barbaristic ko kuna faɗa ne ba ku san ma'ana abin da ke faɗa ba me ma'anar abin da kuke faɗa ma'anar da abin da kuke faɗa shine cewa ba za mu sake yadda da tunanin ɗan adam ko nazarin ɗan adam ya zama da shi zai mana jagoranci a rayuwarmu ba ƙur'ani shi zai mana jagoranci a rayuwa hadisi shi zai mana jagoranci a rayuwa ba kuna faɗa gaba? ba wai Quran is our constitution ne ko ne eh we want Quran as ne yawa kuna cewa mu Qur'ani shine mene constitution din mu we will no more accept the theories ba za mu sake yadda da tunanin dan adam ba abinda malam abdulkadir auda ya yi kokarin fitowa da shi a wannan littafinsa shine cewa ga musulunci nan tsari wanda izo daga wajen Allah babu tsarin da i shi babu tsarin da i daidai da shi domin tsari ne na rayuwa da Allah ya saukar da shi Allah shi ya kira kansa cewa ala ya alamu man khalaqa wa huwa al khabir yanzu wanda yayi halitta a ce bai san halittar ba ai shi ya fi sanin abin da ya fi daidai ma wannan halittar ko shi Allah da ya halicce mu ya fi mu sanin abin da ifi dacewa da mu Allah da ya halicce mu ya fi mu sanin abin da zai samar mana da sa'ida duniya da lahira Allah da ya halicce mu ya san abin da zai zan tsira a gare mu duniya da lahira don haka tsarin da ya saukar mana shine tsarin da ya fi komai shine gaskiya ta ƙololuwa shine shirya ta ƙololuwa fama za ba'adal haƙƙi illar dalal ko bayan gaskiya mai ya rage sai bata to abinda mara abdulkadir ya yi kokarin fitowa da shi kenan cewa musuluncin nan tsari ne na rayuwa wanda ya dace da kowace al'umma ya dace da kowane zamani amma sai aka yi rashin sa'a malamai sun gaza wajen tabbatar da wannan matsayi na musulunci da fito da wannan matsayi na musulunci da nuna cewa wannan musulunci shi ne tsarin da ya fi komai ɗan adam ba shi da wani zaɓi da ya wuce musuluncin nan wanda ya amsa sunansa musulmi ba shi da wani zabi na ya rayu ta wata hanya ko ya bi wata aƙida ko ya bi wani tsari na rayuwa in ba wannan tsari na musulunci ba sannan akan wannan bayani ne ya karkasa al'ummar musulmi gida uku kashi na farko shine jahilai wanda kuma ya ce mafiya yawan al'ummar musulmi kashi wajen tamanin cikin ɗari na al'ummar musulmi sun fada cikin wannan rukuni akasarin musulmi ba su da kyakkyawar fahimtar musuluncin nan ba su da cikakken sani ba su da cikakken ilimi ingantaccen ilimi game da tanadin da musulunci ya yi na kyautata rayuwar ɗan adam da kyautata makoma ɗan adam mafiya yawa za ka samu ma musulmin ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba to wannan shine mafi yawan wato jama'ar musulmi shin yanzu ya rubuta littafin nan tun wajen sama da shekara arba'in akwai canji ba ku je ba akwai canji daga yanayin da muka samu kanmu a ciki sannan ya ce kashi na biyu na al'ummar musulmi su ne 'yan boko wanda suka yi karatun boko suke da kwarewa kan ilmummukan boko suke da kwarewa kan fannonin boko da economics ne da sociology political science psychology physics chemistry biology, geography, law, engineering, medicine, architecture, wane ne wane ne ga sunan za ka samu ga duk akwai sun ƙware a waɗannan fannonin amma su ma mafiya yawansu ba su karanci musulunci ba don haka su ma sun jahilci musulunci kuma saboda tasirin boko sai ya zan mafiya yawansu ba su da fahimtar cewa musuluncin nan cikakken tsari ne na rayuwa mafiya yawansu suna da kuskuren tunanin cewa nazariya irin ta turawa da tunani irin na turawa da tsarin rayuwa irin na turawa da al'adun turawa su ne abin burgewa su ne ci gaba su ne wato ainihin misali suka dace da zamani da dai sauransu wannan rukuni na biyu na al'ummar musulmi kenan muna da irinsu kuma mu da irinsu ina tambaye ku muna da irinsu kuma mu da irinsu to kuma sannan sai rukuni na uku rukuni na uku su ne malamai waɗanda suka karanta musulunci suka kware a fannoni na ilimin shari'a sun kware a fannin tafsiri sun kware a fannin wato abin hadisi da fannin fikihu da sira da lukkan larabci amma suna da wata gazawa gazawa ta rashin fahimtar zamani da fahimtar yanayin zamani da tsare-tsare na zamani da turakun rayuwa na zamani da cibiyoyin rayuwa na zamani sun gaza da fahimtar haka da yadda za a yi mu'amala da zamani don haka ba sa iya fassara musuluncin su fito da shi a surar da mutanen zamani za su gamsu da cewa musuluncin nan ya dace da zamani musuluncin nan ya dace ma da kowane lokaci ya dace da ko'ina ya dace da kowane jinsi na mutane da dai sauransu to wannan gazawa da malamai suka samu kansu a ciki da kuma jahirci da yawa-yawan al'ummar musulmi suka samu kansu a ciki shine yanayin da musulunci ya samu kansa a ciki to wannan a taƙaice abinda wato ainihin misali malamin nan ya yi ƙoƙarin fitowa da shi kenan a littafinsa amma mu taken lecture mu shine ɗalibai musulmai ɗalibai musulmai mu dinnan ɗalibai musulmai mun samu kanmu a cikin irin wannan yanayi na malamai waɗanda suke ajizai da kuma wato ainihin misali mabiya addini waɗanda suke su jahilai ne amma kafin mu nutsa cikin laccan nan bari mu yi ɗan tsokaci kaɗan akan suwaye ɗalibai musulmai wai shin suwaye ɗalibai musulmai waɗanda za mu yi nazari akan yanayin da suka samu kansu a ciki waɗannan ɗalibai musulmai su ne dai kudin nan da kuka tare a nan ake muku laccan nan kuma kafin ku akwai miliyoyi da suka samu kansu a cikin yanayi na ɗalibta ko a primary ko a secondary ko a university ko a kwaleji ko a polytechnic waɗannan su ne ɗalibai musulmai wannan tarin ɗalibai na musulmai wato wata jama'a ce wacce burin al'ummar musulunci da ke ƙasar nan da makomar al'ummar musulmi a ƙasar nan duka suka ɗoru a kan waɗannan ɗalibai musulmai waɗannan ɗalibai musulmai wani rukuni ne na jama'a wanda hakika za su iya tabbatar da tarihi za su iya canja tarihi za su iya canja yanayin rayuwarmu daga cikin ƙasƙanci su sama mana ɗaukaka za su iya canja rayuwarmu daga cikin lalaci su sama mana ƙarfi da ƙwazo za su iya canja rayuwarmu daga cikin tarwatsewa da rashin kintsi mu zama al'umma da ta san kanta take da alƙibla wannan ɗalibai musulmai wani rukuni ne na al'umma wanda mafarkin da wannan al'umma take da shi na samun makoma mai kyau wannan mafarki ya ɗoro akan waɗannan ɗalibai musulmai don me yasa na faɗi wannan domin waɗannan ɗalibai musulmai wani rukuni ne na al'umma wanda yake da tarin yawa ɗalibai musulmai a ƙasar nan suna da ƙarfi ta fuskoki daban-daban kuna da ƙarfi ta fuskar yawa yawan ɗalibai musulmi da muke da su yawa ne wanda shike ba zai misaltu ba domin yawa ne da ba za a yi maganarsa a kan ɗaruruwa ba ba za ma a yi maganarsa a kan dubunnai ba sai dai a yi maganarsa a kan miliyoyi kasancewanmu ɗalibai musulmai muna nan miliyoyi wannan ƙarfi ne ƙarfi ne madogara ce sannan ƙarfi na biyu shine kasancewar waɗannan ɗalibai matasa ne matasa ne maza da mata wannan shi ma wani ƙarfi ne da haka ba wai yawa ne kawai ake da shi ba yawan kuma na matasa ne kowace al'umma makomarta ta dogara ne akan matasanta wani malamin yana cewa amalul biladi ala rukiyi shababiha in kana hayyan la ta khafu zawala cewa kowace al'umma burinta ya ginu ne akan ci gaban matasan wannan al'umma in matasan wannan al'umma suka kasance rayayyu in matasan wannan al'umma suka kasance faɗakakku in matasan wannan al'umma suka kasance masu ƙwazo to wannan al'umma ba za ta ci tsoron halaka ba don haka wannan ɗalibai musulmi rukuni ne na jama'a mai yawa ba kuma yawa kawai ba a'a rukuni ne na jama'a mai yawa jama'ar matasa matasa a tarihi su suke canja tarihi matasa a tarihi su suke samar ma al'umma makoma kuma yadda za mu gani alƙur'ani ya ba mu labari irin wato ainihin misali aƙida ta matasa da sadaukar da kai irin na matasa alƙur'ani ya ba mu labarin irin wato ainihin misali karsashi irin na matasa da ƙwazo irin na matasa inda allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin ashabul kafi am hasibta anna ashabul kafi والرقيم كانوا من ajaba ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا فقالوا ماذا؟ ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شاءنا wannan ba ne abin da kuke faɗa cewa we want Quran a menene as constitution ko ne abin da kuke faɗa we will no more accept the theories rabbuna rabbus samawati wal ardh Allah ya ce innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda matasa ne waɗanda suka yi imani da ubangijinsu Allah ya ce wa zidnahum huda kuma muka ƙara musu shirya don haka matasa su ne ƙarfin al'umma matasa su ne burin al'umma matasa Sune ne jigon al'umma matasa sune makomar al'umma da haka waɗannan ɗalibai na musulmi baicin kasancewarsu ga su nan da yawa sannan kuma bugu da ƙari duk matasa ne sannan abu na uku wanda yake nuna ƙarfin waɗannan ɗalibai na musulmi shine ne ba wai kasancewarsu kawai ga nan suna da yawa ba ba wai kasancewarsu kawai wato matasa ne ba a'a matasa ne kusan dukkaninsu matasa ne masu alƙibla matasa ne waɗanda suke kan turba ta ilimi ba matasa ne waɗanda suke 'yan iska ba ba matasa ne waɗanda suke 'yan tasha ba ba matasa ne waɗanda suke 'yan ƙwaya ba ba matasa ne waɗanda suke 'yan daba ba ba matasa ne waɗanda suke 'yan area boys ba matasa ne waɗanda suke kan turba ta ilimi da tarbiyya domin akasarinku ko kuma dukkanku gaba ɗaya da wuya a samu wacce take ba daga wata makaranta take ba ko kuma ta gama makarantar ko makaranta ta boko ko makaranta ta islamiyya kusan dukkanin ku da kuka haɗu a nan da wuya a samu wacce take ba 'yar makaranta ce ko wacce ta yi makaranta ba don haka waɗannan ɗalibai musulmai ga yawa ga kuma wato ainihin misali matasa ne masu ƙuruciya sannan kuma ga alƙibla da sanin makama matasa ne waɗanda suke kan turba ta ilimi da tarbiyya ashe wannan matasan waɗannan ɗalibai musulmai suna da dukkan abin da wato ainihin misali ake bukata na ƙoƙarin tabbatar da tarihi mai kyau suna da dukkan abin da ake bukata na canja alƙiblar tarihi da samar ma al'umma makoma mai kyau waɗannan matasan su ne suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina labarin abdullahi abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ko kuma kafin nan ina labarin ali ibn abi talibin wanda shi ke wato ainihin misali yana ɗan shekara goma ya musulunta yana ɗan shekara bai wuce 20 da 'yan kai ba ya yadda bayan ya baicin ya san kafirai sun yi mitin akan su kashe manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda ya kwanta a gadon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don in sun zo su zaci cewa manzan Allah ne yake kwance ya san cewa watakila ana zuwa za a auka masa da sara da suka amma ya yadda haka ga matasa nan da yawa abdullahi ibn abbas abdullahi ibn umar ibn al-khattab abdullahi ibn jubair abdullahi ibn amr ibn al-as su khalid ibn al-walid Abdullahi ibn al-as duk waɗannan manyan gwaraza na musulunci in ka ɗauki irin su sumayya su ammar bin yasir in ka ɗauki su bilal in ka ɗauki duk waɗannan waɗanda suka taimaki manzon allah sallallahu alaihi wasallam su ummu amara ansariya nusaiba da sauransu duk waɗannan matasa ne su jabir ibn abdullah su anas ibn su sahal ibn sa'id sa'idi su mu'az ibn duk na matasa ne su zai rin sabit su zai ta da'awa yana ɗan shekara ashirin lokacin da aka kafa daula ta musulunci she usmanu shekarunsa arba'in da yan kai ne lokacin da sultan muhammad bello ya jagoranci rundina ta musulunci shekarunsa ishirin da yan kai lokacin da aka naɗa shi amirul mumini da sultan shekarunsa talatin da yan kai ne da haka gwagwarmaya ce ta matasa matasa su suke canja al'umma su suke tabbatar da tarihi wannan ɗalibai musulmi ga su matasa ga su da yawa ga su kuma suna kan turba ta ilimi da tarbiyya me ya faru al'amarinmu yake taɓarɓarewa muna da matasa irinku me ya faru al'amarinmu sai ci baya yake yi maimakon ci gaba muna da matasa irinku me ya faru abubuwa wato kara zumuncinmu da ballagazancinmu a matsayin al'umma sai ƙara yawa yake yi maimakon mu ƙara kintsi mu ƙara nutsuwa me ya faru me ya faru al'ummu take tarwatsewa don haka watakila abinda ke faruwa shine tasirin kasancewa ana cikin yanayi na ajizancin malamai da kuma yanayi na wato ainihin misali jahilcin mafiya yawan al'umma a cikin wannan yanayi na tsaka mai wuya matasa musulmi ɗalibai suka samu kansu a ciki don haka shi yasa du irin du irin damammaki da du irin baiwa da allah ya bamu da duk irin ƙwazo da Allah ya yi muna mun kasa wato ainihin misali ribatarsu bai wadda Allah ya yi wa matasa musulmi din nan ga baiwa ta yawa ga baiwa ta ƙuruciya ga baiwa ta ilimi da tarbiyya amma mun kasa ribatarsu mun kasa ribatar tarin ilimi matasa masu ilimi masu ƙwazo masu kwanya 'yan baiwa da muke da su a cikin ɗalibai musulmi mun kasa ribata in kina zuwa ibc za ki ta haɗuwa da ɗalibai masu ƙwazo masu baiwa kuma ire-irensu irin waɗannan masu ƙwazo masu baiwa ɗin tun sanda aka assasa nss suke zuwa ibc suna fita suke zuwa jami'o'i suna fita me yasa muka kasa yin tasiri al'umma eh me yasa muka kasa yin tasiri al'umma sannan ga kasancewar wato ƙwarewa a fannoni daban-daban akwai ƙwararru a fannoni daban-daban a cikinmu amma duk waɗannan mun kasa ribata su tasirin wannan wato wannan yanayi ba komai ya haifar da shi ba sai kasancewar yanayin da muka samu kanmu a ciki wato yanayi na wato ainihin misali tarin mabiya waɗanda suke jahilai da kuma wato ainihin misali ajizancin malamai ko dai wato ainihin misali a samun malamai sun fi dukufa a kan wato ainihin misali abubuwa na ibada wanda yana da muhimmanci a karantar da mutane ibada su san Allah su san ibada wannan yana da muhimmanci amma yana da muhimmanci har wa yau a fito ma al'umma da bayani a kan kasancewar musuluncin nan tsari ne na rayuwa aƙida ta yadda da gamsuwa da cewa babu wani tsari na rayuwa da ya fi musuluncin nan kuma shine kawai zai mana jagorancin rayuwarmu a gamsar da mutane akan wannan a faɗaɗa fahimtar mutane akan musulunci cewa musulunci bai takaita kawai a masallaci ba musulunci bai taƙaita kawai akan azumi da sadaka ba musulunci bai taƙaita kawai akan hajji da umra ba musulunci ya shafi kasuwa musulunci ya shafi ofis musulunci ya shafi tukin mota ya shafi yadda za ka hau babur ka tafi akan babur ɗinka musulunci ya shafi yadda ma za ka yi akan hanya wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al-arda wa lan tabluga al dula ko ba haka bane musulunci ya shafi komai hatta tsaftar muhallinmu musulunci ya shafi cewa mu tsaftace muhallinmu mu daina zama cikin ƙazanta ga mu nan da unguwanninmu ta ko ta ina ƙazanta duba wanda idamu da shi saboda ana ganin kawai ka shiga masallaci kai sallah shine musulunci da haka al'ummar mu tana rayuwa cikin ƙazanta komai shara yanzu nan ku ga kunan nan kun zo IBC amma saboda tasirin wannan tsokakkiyar fahimta ta musulunci kowaccen ku yanzu nan aka ba da fiya wata aka raba anan nan ku tana sha za ta jefar da ledar ne a nan maimakon ta riƙe ledar sai an fita ta je ta nemi dustbin ta saka ledar ko ba haka ba ko kuma aka ba ku fiya wata a waje nan in ka fita za ka ga ta ko ta ina kawai an jefar da ledodin fiya wata domin saboda mu a wurinmu ko ina wajen zuba shara ne in ka je kewayen masallaci shara ce masallaci da ke da alfarma mu ba ma kiyaye alfarman masallacin mu bar kewayen masallaci da ƙazanta ta ko ta ina ɗoyin fitsari da warin fitsari da ba haya ko ina za a kwaye sutura a yi al'aura a tona a kwaye al'aura a tsuguna haka al'umma mu take ta zama wata ballagazar al'umma wajibi ne malamai a fito a yi ma al'umma faɗaɗɗen bayani bayani mai faɗi a kan ma'anar musulunci cewa ba wani fanni na rayuwarmu da musulunci bai shafa ba to don haka wato ainihin misali a nan ɗalibai musulmi mun samu kanmu cikin wani ƙalubale wannan ƙalubale da muka samu kanmu a ciki baicin wato ainihin misali Ƙwallo da mu da ake da mu ko ana bal da mu waɗannan a buga su nan a bugo waɗancan ta can a gwara kan al'ummar ɗalibai musulmi mu yi ta rigingimu tsakaninmu mu kasa fuskantar fuskanta mu kasa dukuba a kan manufa da sauransu to waɗannan duk na daga cikin matsalolin da muka samu kanmu wato ainihin misali a ciki ko kuma wato ainihin misali kamar da nake faɗa tsokakken bayani kan wato ainihin misali eh, abin nan ma'anar musulunci ko dai a dukuba akan tsabtace ibada da tace ibada a bar waɗansu fannoni na rayuwa wato ainihin misali a yi ta emphasizing a yi ta wato abin nan magana da bayani akan fanni guda ga fannoni gaba ɗaya na rayuwar musulunci da kamata a faɗaɗa bayani a kai ba a faɗaɗawa ko kuma a ɗauki wani abu guda ɗaya kawai na addini wanda kowa ya sallama a kan cewa wannan abu kowa ya yarda cewa addini ne amma a abin nan a tsananta a ko kuma a wuce gona da iri a taɓar da yara matasa da dai sauransu ku kuna cikin al'umma kun fi ni sanin abubuwa da ke faruwa wato alin misali a cikin al'umma don haka muna fuskantar kalubale matasa musulmi suna fuskantar kalubale babban kalubalen da ake fuskanta shine kalubale na a tashi a yi ilimi kalubale na a tashi a yi karatu kuma ku mata ɗalibai mata ba waɗanda ma wannan ƙalubale ya fi su kamar ku saboda dalilai daban-daban dalili na farko wanda yake da muhimmanci shine ku ne masu gina al'umma ku ne masu gina al'umma in al'umma ta yi kyau ku ne in al'umma ta lalace ta taɓe ku ne domin ku ne kuke raino ku kuke tarbiyyar yara ƙanana don haka ku kuka fi buƙatar ku yi ilimi kusan tarbiyya al'ummu madrasatun iza a adatta a adatta sha'aban tayyiban a araki uwa tamkar makaranta ce in ka karantar da ita ka ilmantar da ita mace in ka ilmantar da ita kamar ka ilmantar da al'umma ne don haka kuma kuka fi kowa buƙatar ilimi da sanin tarbiyya don fuskantar wannan ƙalubale a yi ilimi na tsoron allah da niyya mai kyau kuma a samu ingantaccen ilimi wannan shine ƙalubalen da ke fuskantar mu wajibi ne ku tashi ku yi ilimi kar a gaza kar a gajiya kar kuma a nuna lalaci a wajen neman ilimi kuma a wannan shekaru naku na ƙuruciya shine lokacin da ya fi cancanta ku ribata ku rayu a kan turba ta ilimi dalili na biyu dalili na biyu da ya sa kudin nan mata kun fi fuskantar wannan kalubale ko wannan kalubale na da tsanani a kanku shine duk wani tambele da lalata da wato abin da ya shafi tabarbarewar tarbiyya ta fi shigowa wa al'umma ta fuskar ku ta fuskar mata don haka wajibi ne ku tashi ku yi ilimi ingantaccen ilimi na tsoron Allah don wato ainihin misali sama wa kanku mafita da yin garkuwa ga kanunku daga shaidan da kuma yin garkuwa ga 'ya'yan da za ku tarbiyyanta daga shari na shaidan da masharranta a cikin al'umma abubuwa da suka shafi abubuwa na sakarci da shakiyanci a cikin al'umma da lalata sun fi shigo ma al'umma ta ɓangaren ku kamar yadda annabi ke faɗa wani hadisi fattaƙun duniya wattaƙun nisa fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fil nisa banu isra'ila ta hanyar mata fitina ta shigo musu kuma haka kowace al'umma take sannan dalili na uku da ya sa na ce wannan kalubale na a tashi a yi ilimi ya fi tsanani a wajen fagen kumata shine saboda duk abubuwa da suka shafi lalacewa aƙida da gurɓacewa aƙida da faɗawa cikin shirka da kafirci na irin abin da ya shafi zuwa wajen bokaye da da 'yan duba ko ba ka ba da dai sauran irin lalatattun mutanen nan waɗanda suke wato ainihin misali matsiyata ne a cikin al'umma masharranta a cikin al'umma to ya fi tasiri wannan abin ya fi tasiri ta fagagen kojan mata mata na al'umma wanda ya zama na babu abin da suka sa a gaba sai zuwa wajen bokaye ban ga yadda za a yi waɗannan matan za su samar ma al'umma makoma mai kyau ba matan da suke ba su da ilimi waɗanda suke zuwa cinikinsu shine zuwa wajen bokaye tunaninsu shine zuwa wajen bokaye ban ga yadda waɗannan matan za su samar da mafita mai kyau ko za su samar da makoma mai kyau ga al'umma ba amma wannan al'amari yana da tsanani a fagagen mata kuma babu abin da zai yaƙi wannan sai a tashi a yi ilimi na tsoron allah ilimi mai inganci a nemi ilimi da kyakkyawar niyya mu sani ƙalubalen nan na ilimi yana da harshe biyu kalubalen nan na ilimi yana da harshe biyu harshen farko na wannan ƙalubale shine a yi ilimin addini harshe na farko kenan ƙalubale ta fuskar neman ilimin addini ku tashi ku nemi ilimi na addini ina jin daɗi in na je makarantu na islamiyya irin na haddar ƙur'anin nan sai kaga akwai wurare da na je sun kai wajen uku an gayyace ni saukar karatun alƙur'ani kuma hadda akwai inda na je na tarar da mata wajen guda goma sha biyar a cikin mahaddatan da za a yaye su amma namiji ɗaya akwai inda na je na ga mata wajen ashirin duk sun haddace alkur'ani amma maza uku ne kawai akwai inda na je na ga duk waɗanda za a yaye mata ne kawai duk sun haddace Alƙur'ani. wannan shi ne abin da muke bukata amma kada a tsaya a kan hadda kawai a koyi larabci a ƙware a koyi lugga a kware a lugga da sauran fannoni na ilmummukan shari'a kuna da kyakkyawan misali a tarihi ga na wato an misali khadija ga na aisha ga na ummu salma ga su ummu sulai ga su musaiba ga su ummu atiya ga su ummu waraka da dai sauransu malamai a cikin wato mata sahabbai haka abun ya gangaro a tarihi akwai malamai mata da yawa za ka samu manyan malamai a tarihi manyan malamai a tarihi waɗanda muka san su a tarihi za ka ji cewa sun fara karatu a wajen iyayensu mata hatta shehu usman dan fodiyo cikin malamansa akwai mata daga cikin iyayensa shekul islam ibn taimiyya akwai mace cikin waɗanda suka karantar da shi don haka wato kada ku bari a barku a baya amma ba wai kada ku bari a barku a baya akan wai kishin ko ba a'a akan kishin al'ummar nan saboda makomar al'ummar nan ta dogara akan ku ku ne za ku yi tarbiyya ma al'umma ku za ku yi tarbiyya ma 'ya'ya in gobe ta yi kyau ku ne in gobe ta lalace ku ne don haka akan wannan za ku tashi ku fuskanci wannan wato ainihin misali kalubale sannan na biyu harshe na biyu na wannan kalubale shine ku tashi ku yi ilimi na fannonin rayuwa ilimi na fannonin rayuwa na yau da kullum ku karanta home economics ku karanta economics din ku karanta psychology wadda za a koya muku yanayin wato kwakwalwar yaro yadda take haɓaka take girma yadda ya to misali ya kamata a tarbiyyanci yaro in yana wato misali ciki ya za a tarbiyyanci yaro in an haife shi ya za a tarbiyyance shi in an yaye shi ya za a tarbiyyance shi in ya kai shekarar shiga makaranta ya za a tarbiyyance shi in ya kai shiga sakandare ya za a tarbiyyance shi in ya tasan magama sakandare wato ma'ana ya zama wato ainihin misali saurayi mai jin jini a jika ya za a tarbiyyar ku karanta psychology ku san irin wannan yanayi na tarbiyya ku karanta nursing ku karanta midwifery ku karanta medical laboratory technology wanda ake yin testin nan na ko a ce mutum ikawo bawalinsa ko ikawo ga'idinsa ko za a abin nan testin ɗin jininsa ku karanta wannan domin ku sama mana garkuwa ga al'ummarmu a maimakon an nasirin yi mana wannan mu samu musulmi mata masu ilimin addini in aka buga ƙur'ani a ji ta cabe in aka koma wato physiotherapy masu gashin kashi eh, ko a ji ta kuma wato ainihin misali nan ma wannan don al'ummar mu ta samu makoma mai kyau don haka a tashi a yi ilimi a tashi a yi ilimi sahibinku sahibinku ya zama littafi babban ƙawarki babban abokinki ya zama littafi duk in littafi mai amfani ba littafin soyayya ba ba marurin zuciyata ba ko don saka fi ƙarfi ko kuma wata misali ko to go facebook da to go karki bata wa kanki lokaci ki ribaci lokacinki Allah zai tambaye ki akan rayuwarki Allah zai tambaye ki akan lokaci wannan dama da ibaki ya baki lafiya ya baki ƙuruciya. ya baki ƙwaƙwalwa mai kaifi ya baki karsashi Allah zai tambaye ki ya kika sarrafa waɗannan don haka sahibinku ya zama littafi mai amfani duk inda za a ganki a ganki da littafi kin gama karance wannan kin ɗauko wannan kin gama karance wannan kin ɗauko wannan irin waɗannan ɗalibai musulmin muke so waɗanda za su yaƙi jahilci kuma su samu faɗar fahimta ta musulunci don haka a tashi tsaye a yi karatu a yi karatu a yi karatu kuma kudin nan kudin nan kamar yadda na yi muku bayanan nan wallahi muna da buri a kanku al'ummar nan tamu ku juya ku kalli yadda al'ummar nan tamu take kowaccen ku ta ɗauki azama kowaccen ku ta ɗauki azama ta ɗauki ta ƙudur aliya cewa za ta yi wani abu don fitar da al'ummar nan tamu daga ƙangi ƙangi na talauci ƙangi na jahilci ƙangi na yunwa ƙangi na ƙazanta kowace ku ta yi azamar cewa za ta ba da wata gudunmawa irin gudunmawar da na na khadija ta bayar za ta ba da wata gudunmawa irin gudunmawar da wato safiya bintu abdulmuttalib ta bayar za ta ba da wata gudunmawa irin gudunmawar da na aisha ta bayar irin gudunmawar da na hafsa ta bayar irin gudunmawar da ummu salama ta bayar irin gudunmawar da ummu sulaim ta bayar irin gudunmawar da sumayya ta bayar ta sadaukar da rayuwarta me yasa ba za ku rika tunanin irin su ba za ku iya yi wa kanat min al-qanitin za ku iya ba da gudunmuwa kada ku yadda kada ku yadda ku shantake a sharholiya da biki kawai muhimmancin da ke gabanku ya fi muhimmancin sharholiya da biki ba ku ganin irin yadda mutanenmu suke zuwa suke kewaye coci suna bara in za ki tafiya kin je tashar mota kina ganin waɗanda suke bara ne in ba musulmi ba in kin je kasuwa kina ganin da suke bara ne in ba musulmi ba in kira cikin mota a gosulo kina ganin da suke bara ne in ba musulmi ba ki je wato ainihin misali asibiti ki ga wato ainihin misali musulmi kaɗan masu aiki ki je makaranta ki ga teachers kaɗan musulmi masu koyarwa amma kawai tunanin ki bai wuce sharholiya ta biki ba ga ƙalubale na al'umma yadda za ki samar da makoma ma al'ummarki ki kyautata makomar al'ummarki ki tashi ki karatu na ba sa ta amsa kamar yadda na faɗa ɗazu a wajen maza cewa cewa yaya za a yi ɗalibi musulmi wanda yake da buri na canja al'umma ɗalibi musulmi ɗaliba musulma wacce take da burin samar da makoma ma al'umma a ce wai za ta yi satar jarabawa ban ga yadda za mu canja al'umma da satar jarabawa ba ba zai yiwu ba Allah ya ce wal baladu ɗayyibu ya kurju na batuhu bi izni rabbi wallazi khabusa la ya kurju illa na kida ai abin da ike tushensa ba da kyau ba yadda za a yi wato ainihin misali ya kyau ba za ka shuka wato tsiya ka girbi arziki ba ba za ka shuka sharri ka girbi alheri ba da haka ba za ka shuka wato ainihin misali ribabbe ka girbi rayayye ba mai kyau don haka mu tashi mu yi ilimi akwai wani abinda malamai magabata suke faɗa game da ilimi cewa a tashi a yi ilimi ya zama da kowane fanni na ilimi ki zan kina da ɗan wata masaniya a kai kina da wata 'yar masaniya a kowane fanni na ilimi sannan kuma ki samu wani fanni na ilimi da za ki kware a kai ki kalailace shi ta duk inda aka fito a wannan fannin kin san shi shine malamai suke da wani wato anin misali wani kirari ko wani take akan wannan yadda ya kamata a fuskanci ilimi din suke cewa huzumin kulli shay'in shay'a wa min sha'i'in. kulla shay'in khuzu min kulli shay'in ku ɗauko ku samo daga kowane fannin ilimi ku samo ɗan wani abu in an taɓo ƙur'ani a jiki zanzan in an taɓo hadisi a jiki zanzan in an taɓo fikihu a jiki zanzan in an taɓo lugga a jiki zanzan in an taɓo economics a jiki zanzan in an taɓo psychology a jiki ba dama in an taɓo political science a jiki ba dama ta ko ina ya zama na in an taɓo za a jiki kina nan amma kuma ki samu wani bangaren da kuma komai kin sani a cikin wannan ma'ana huzumin kulli shay'in shay'a wa min shay'in kulla shay bari faɗa ku mai mata inji masu baccin nan masu tashi huzumin kulli shay'in huzumin kulli shay'in خذوا من كل شيء خذوا من كل شيء شيئا شيئا خذوا من كل شيء شيئا خذوا من كل شيء شيئا خذوا من كل شيء شيئا خذوا من كل شيء شيئا ومن شيء كل شيء ومن شيء كل شيء ومن شيء كل شيء ومن شيء كل شيء خذوا من كل شيء شيئا خذوا ومن شيء كل شيء ومن شيء كل شيء wato daga ko ina ki tsakuro amma daga wani fannin kuma ki ɗebo gaba ɗaya shine ku zo min kulli shay'in shay'a wa min shay'in kulli shay shi akwai larabawa da to wannan shine abin da zai samar mana mafita mai kyau shine abin da zai samar ma al'ummar makoma mai kyau mu tashi mu yi ilimi mu tashi mu yi ilimi mu tashi mu yi ilimi duk inda aka ganki a ganki akan kokarin ilimi wannan shine kawai zai canza hukumar al'ummarmu. Allah ya mana jagoranci Allah ya sa mu dace wallahu ta'ala alamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim assalamu alaikum All across ocean and ocean.